na'am ban ji ba a ya isa aka sai littafin ƙarshe littafin mu na ƙarshe ɗariƙus salihin ko ai afuwar ya suna shi ba dalilin mar'atul musulma za mu tashi a shafi na 146 146 malai yace al-mabahas as-sabi' risashi na bakwai al-mar'atul muslima ma auladiha mace musulma da yayanta ya ya kamata ki kasance da yayanki ana fahimta al-abna'u wal banat min zinati al-hayati ad-dunya ya'ya maza da mata suna daga cikin ado na rayuwar duniya wal hayatu musarrihun ta'rudu fihi tafasil al-hayati al-bashar ko kuma alhayatu eh, masrahun ita rayuwa wata farfajiya ce wadda tu'radu fihi tafasilul hayatil bashar wadda ake bujiro da rayuwar dan adam walaysat hiya nihaya amma fa ba ita bace karshe bal hunaka hayatun ukhra akwai wata rayuwa ta karshe daban ban da wannan ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suke imani ku anfusakum wa ahlikum nara ku tsare kawunanku da iyalanku daga wuta wannan wuta wa qudha qud ana nufin shine makamashi makamashinta shine annasu wal hijara halittu da kuma wato duwatsu na faɗa muku ma'anar abin da ake nufi da annasu ko halittu ne ba ana nufin mutane yan adam kaɗai ba har da sauran dukkalu da sauransu an fahimta alaiha mala'ikatun ghilazun shidad a tare da wannan wuta masu tsadin ta akwai mala'iku masu tsananin ƙarfi la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa saba ma Allah abin da ya umarce su kuma suna aikata abin da aka ba su umarni ne wa fil hadisi ya zo cikin hadisi annabi ya ce murru auladakum bis salati wa hum abna'i sab'i sinin ko marci ayanku da yin sallah a lokacin sun suna yan shekara bakwai wa dhibuhum alaiha wa hum abna'a ashir ku dake su akan sallah idan har ba su yi ba sun suna yan shekara goma wa farriqu bainahum fil madaji ko raba tsakanin su a wajen kwanciya gane ko malai ce wal mar'atul muslima ita mace musulma tudriku mas'uliyataha fi tarbiyati auladiha ta san nauyin da ke kanta wajen tarbiyyar yayanta banina wa banat ƴaƴa maza da mata alal khalqi aw alal khuluqi qawim wato akan dabi'u kyawawa wa inna ahammu amrin yajibu an turji alayhi abna'aha wa banatiha muhimmin al'amarin da yake wajibi ga mace yayanta maza da mata shine ada'u salati fi awqatiha yin sallah akan lokaci wa mata qasurat fi dalika duk lokacin da mace ta baya baya ta yi sakaci wajen baya tarbiyya akan kula da sallah akan lokaci za a taqsiru fi kulli shay'in min umuri wallahi wannan tawayan da ta sai ya shiga cikin dukkan wani al'amarin tarbiyya ka gan shi yayi baya bayan nan sai yayi reflecting a wannan wuri qala umar radiyallahu anhu fi sha'ni salah umar dan kadabi Allah ya kara masa da yake cewa dangane da al'amarin sallah yace man hafizaha duk wanda ya tsare sallah ya kiyaye ta fa huwa lima siwaha ahfaz to wallahi shi ya fi cancanta ya kiyaye abinda ma ba sallah ba mana in dai kina kiyaye sallah to da an zo an yi maganar azumi za mu ce kina kiyaye azumi maganar zakka kina yi maganar sadaka kina yi maganar haƙuri fa kina yi maganar amana duk kina da amana saboda ne kawai sallah da maka ga kin kiyaye ana ya fi cancanta ki kiyaye amana ki kiyaye azumi ki kiyaye kaza in kina kiyaye sallah ya ce wa man bayyaha wanda kuma ya wulakanta sallah wa huwa lima siwaha adiya wallahi sauran su yi cancanta ya wulakanta su sai mutum bi sallah ku shi fi sauki yakin azumi kuna fahimta malam ya ce wa bi kadari ma ta kunul ummu mu'addibatun ko mu'addaba gwargwadon yadda uwa za ta zamanto mai ladabtarwa mutarabbiyatun alal ilmi wal fiqh tana da ilimi da fiqh an gane ko wasu muwil akhlaq da dabi'u kyawawa kara'imut tida dabi'u masu kyau wa jamilul khisal duk ababe wanda ana son su to bi kadari ma ta rabbi abna'iha wa banatiha ulul himma gurgurun irin yadda za ku ayanta sun taso da himma da kwarai kun ga wal baladu tayyib kenan yakhruju nabatuhu باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا yace wa ruhul lubugh akamu ainihin wato ruhi kyau a kula da yara wata fawo a ci su ne suke ci gaba akan komai da su zaman to zarata a kowane fanni an gane na rayuwa idan ana magana kyawun ɗabi'u sai a ce 'ya'yan wanci haƙuri 'ya'yanta ƙoƙari ma a makaranta 'ya'yanta duk wani ɗabi'u masu kyau su ne kawai a gaba malai yace wa laqad nabagha ulama ulama wa hukam ضرب ضرب بهم المثل في الفقه والعدل ya ce an samu malamai da yawa da suka taso da shugabanni an gane ku? da alkalai waɗanda misali an buga misalai da su a duniya wajen ilimin fiƙi da adalci wa kana wa azalika kuma bayan hakan abin da yake bayan wannan ana abin da ya samar da su su alkalan ko su malaman har suka zama abin buga misali ba fa kowa bane face ummahatun zawatu sha'anun azim iyaye ne mata masu al'amari mai girma wanda suke da himma da daraja da tarbiyya wa kashafi'i kamar imamu shafi'i ana buga misalai da shi da yawa a duniya wa umar bin abdul aziz da umar الله abdul aziz rahimahumullah Allah ta'ala ya ji kansu da kuma kowanne a cikin sannan za ku ga cewa mace ce ta ba da shi ta samar da shi kuma samar wannan ba ana nufin haihuwa ba fa ma ai duk wani namiji mace zo da shi haka ne ana nufin sai zama yadda shi ya zama imamu shafi'i tarbiyyar da ta bashi tarbiyyar ta bashi ya zama umar bin abdul aziz din mace ce ba fata muna fahimta wal na najiha ita uwa mai nasara an gane ko wacce take cin nasara ina fata muna fahimta ba hajjiya mai nasara ba na <laughs> a gane ita ma mai nasarar ce a yi sha Allah ko ke eh, kasa hausar ce wani lokaci kalmar hausa tana shiga cikin wata hausa Allah ya shirya da mu ita uwa mai nasara ya ce ta ma a zaujiha tana ainihin wato hada hannu karfe da karfe ne tare da mijinta za tarbiyatul abna'i wal banat wajen ba da tarbiyyar yaya na maza da mata wa yatasa'abani ala ijadil hululi suna kuma taimakon juna wajen samar da mafita da kulli mushkilatin taqa a kan dukkan wata matsala da za ta faru aw ta tawaqqa ko kuma ake tunanin matsala kaza za ta iya faruwa tun kafin ta faru sai su hada kai wajen magance ta fa yattakhidhu laha tadabiri qabla wuqu'iha sai su samar da mafita kafin abin ya faru wala shakka babu ku shakka an tifla ya buka ma ummihi sinin qarqara wato shi da yana zama tare da mahaifiyarsa ne a shekaru na tasowa wal isti'dad lit ta'allum kuma shiri na zuwa neman ilimi fa hiya taghrusu fihi kullu ma'ana karim wato ma'anan karim take dasa masa dukkan wata ma'ana ta karamci na hawa bihi ko ɗabi'u ko wadda take dasa masa duk wata ma'ana ta karamci ɓangaren mahalicinsa an gane ko wa nabiyihi da annabinsa wa dinihi da addininsa wa walidaihi da iyayen nasa ma wa mustama'ihi da al'ummarsa ko society da yake rayuwa a kai wa ummatihi da al'ummarsa ta musulunci wa mata najahat fi zalika duk lokacin da mace ta nasaba akan yin wannan ta sa ma danta irin wa'annan abubuwa kanat bi haqqi madrasa ta zama haƙiƙa ita ce makaranta kamar yadda aka ce al'ummu madrasatu ko ita uwa makaranta ce idan ka tarbiyyantar da ita ta tarbiyyantar da al'umma ne gaba da wani yaro a cikin aji malamin su ce su zane kowa ya zana lambu da dausayi kowa na ta zane kawai shi ta zo sai kiga ya zana alqur'ani ce, kai an ce ka zana lambu da gona ya zaka zana wannan qur'ani ce a ah, shi wannan shine dausayin sa shi lambun sa mahaifiya ta ga ya mun qur'ani shine dausayi da aljanna kun ga ai wannan uwa ce ta sa masa inda ba haka ba kuma shi fi kowa cin maki wa za ce zana qur'ani ya ce bai ci ba ina fata mun fahimta ko wani ban son faɗa sunan shi cikin iyayenmu a wannan ƙasar tamu yana daga cikin makaranta ko jagorori a jami'o'in namu na Najeriya na arewacin Najeriya shi ma dai ban son faɗa suna in ka zo kai research yana yana supervising din research ɗinka thesis ɗinka kana PhD ko masters ɗan PhD ma yake ɗauka dama professor ne in ka ce bismillah to wallahi ka ci ai ba yadda za a rubuta bismillahir ya rahim a kwani kawai ka ci kawai shi <coughs> kun gani ya ce wa kana li zalika asarul baridi alaihi tiwal hayatihi sai zama wannan abin da uwar ta sa masa yana da tasiri a gare shi tsawon rayuwarsa muna fata Allah ta'ala ya jikan iyayenmu gaba daya Allah ya ba mu lada abin da makaranta daidai wanda muka yi kuskure ko karancin ilimi Allah ya yafe mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi